Torake Aminu Tijani. Torake Aminu Tijani. Torake Aminu Tijani. Torake Aminu Tijani. Nila ne Kaduna Hazazo. Dan inga Aminu Tijani. Torake Aminu Tijani. Bale zane Kaduna Hazazo. In ta da Aminu in gaisai. tora ke aminu tijani to shi dai dan bamalli ne kana shi ma bamalli ne tora ke aminu tijani tora ke aminu tijani shi babu hushi cikin rainayin komi kai mai ya yakan daure duba je kwalaman ya shata tora turake aminu aminu tijani turake aluji kayan aluzaki Abatula ke Aminu Tijani. Bala ke Aminu Tijani. Jema sheba ya dade uban garba. Tula ke Aminu jani Bala ke Aminu jani. Kunga jiri kun kasa zazzau. Tula ke Aminu jani Bala ke Aminu jani. Kunga jiri kun kasa zazzau. tura ke aminu tijani tura ke aminu yani. Allah shi ya yi gari da yawa kannan kuma ya yi halayyata ta shi ya yi aminu yani. tura ke aminu tijani dan daraja ka aminu tijani albarka aminu yani. shata ya san idan yaro kannan na san idan tsohu tora ke ame da tejani sakan ya san idan yaro kannan na san idan tsohu tora ke ame da tejani da tejani da tejani tora ke ame da tejani ya na gane halin mutan kauye na gane halin mutan birni tora kirare da tijani saboda aminu tujani tora kirare da tijani ni na isa